Ina ta rushe da wani kuka da ya tsorata mutanen falon ta ce, To kuwa yanzu nan zan tafi nemo gidan bulasawa in ci uban shi da ɗan nashi. Allah ya tsine musu albarka, Allah ya tarwatsa su, Allah ya isa tsakanina da su, Allah ya yaga yaga da dukiyar nan tasu. Ta sa ta shigo ɓarayi mu za su kunyata a idan duniya gabaki. Gabaki ɗaya mun wallahi Allah ya isa. To insha Allah kotu zai ci ta raba mu da matsiyatan shari'a ce mai girma za mu Tun a duniya kafin mu tafi gaban Ubangijinmu yau zan tafi in shigar da kara a kotun Abuja. Abe ce don Allah ki saurare mu in na dama an taɓa auren dole babu ruwanki da su balle a je wani shari'a. Kawai mu sa a ranmu fasa auren nan shine mafi alkhairi ga 'yarmu. kuma ba su kunyata mu ba don ba mu bar masallaci ba sai da na tabbatar na fitar da ɗan uwana kunya na ɗaura ma yarsa aure da nawa ɗan da nake da iko da shi lokaci ɗaya gaba ɗaya mutanen falon suka ɗaga kai suna kallon abba da wani irin ɗaurewar kai ko allura ya faɗi a lokacin sai ka ji karan shi iman ta ji kamar numfashinta na mata gardama ta dinga kallon abba zuciyarta na wani bugawan da bai taɓa yi mata ba. Umma ta haɗiye abu da kyar tana kallon Yusuf da kansa ke kasa. Ji ta wani zuba na keto mata, don wannan shi ne an yi ba a yi ba. Yanzu Yusuf aka makala ma yarinyar nan, Mujahid dai sai kallon abu yake zuciyarsa kamar zai fashi, sabida yadda yake harbawa. ya miƙe yana kallon ina da ta cire mayafin kanta tana rikifta ido tana kallon shi. ya kasa da murya ya ce, Na haɗa auren Iman da Mujahid a yau, saboda ina da yaƙinin zai fi Sadiq ɗin riƙe min ‘yata amana. Kusan a tare Ami da Umma suka miƙe tsaye a falon, suna kallon Abba da wani irin yanayi. Can Ami ta kalli dadi zuciyarta na bugawa lokaci ɗaya hawaye suka dinga sako mata tana girgiza kai. Tanuma Umma ta isa gaban Abba cikin kiɗimewa ta na rawa, haka ma ko'ina na jikinta rawa yake ta ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nan ta hau salati ta ce ban fahimce ka ba alhaji, ban gane ka ba. Wani mujahid ɗin ka haɗa da iman, wani mujahid ɗin kake nufi, wai ɗana kake nufi, kaman bayani don girman Allah alhaji. Wani mujahid ne wannan, Anti ta kasa rufe bakinta da ta buɗe tana kallon abu a mugun sanyaye ko motsi ta kakarayi daga zaunan da take. Mama Hadiza ta yi takumi tana kallon inna da bakinta ke yangame tana kallon abba a tsorace da alama magana da ya makale mata gaba ɗaya. Sai sanin Iman ta gama fahimtar abin da abban ya faɗa bayan 'yan sakanni da suka wuce. Don tun bayan maganarsa ta ji komai na kanta ya kwanci ta kasa fahimta. da kyau ta gano me yake nufi bayan maganganun umma ta ja da baya ja baya ta dinga yi a hankali tana jin wani sanyi na ratsa ko ina na jikinta numfashinta ya dinga sama-sama kamar zai ɗauke can ta juya a hankali ta kalli inda mujahid yake zaune kan gwiwoyinsa ta gan shi ya rufe fuskar shi da gaba ɗaya fuka hannun shi wani ihu da ya sa duk mutanen falon suka juya suna kallon ta tafasa sai kuma ta miƙe da gudu ta fice daga falon kamar mahaukaciya Umma ta durkusa kan gwiwoyinta bibiri jikinta na bari ta rushe da wani matsanancin kuka mai cike da tashin hankali ba na wasa ba. Umma ta durkusa kan ta biyo biyu duk jikinta yana bari ta rushe da wani matsanancin kuka mai cike da tashin hankali. Ba na wasa ba ta ce Alhaji kamar bayani yadda zan gane don girman Allah. Ko akwai wani mujahid din ne banda nawa a gidan nan ka fahimtar da ni fi sabilillah. Dan na san mujahid guda nan kuma ɗana ne kuma da matar shi. Wani mujahid ɗin ka haɗa da iman. Ami da ta kasa kontrolin kanta ta fashe ka sosai na tashin hankali ƙararra muryarta ta ce, Abubakar ban amince da auren nan ba ban yarda ba, na ce kuma ban yarda ba, warware auren nan za a yi ban amince da shi ba, tana faɗin haka ta fice a falon da sauri tana kuka. Muryar inna suka ji da ƙarfi tana zaga falon tana cewa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. nan ta yi ta salati tana sallallami wayo Allah ni fatu na ga abin da ya ishe ni waye kuma mujahid lalacewa ta samu bukar da amadu Allah ka yi min agaji na ga abin da ya ishe ni kankat a duniya yau jama'a waye kuma mujahid daga ina kuma aka samu shi umma da ke durƙushe ko ina na jikinta na gawa ta dinga gyaɗa kai kamar idanuwanta za su fito tana kallon ina ganin abin da ta dinga take yi a falon gaba daya a burkice take don bata ma san tana gyada kan ba ma anti ta yi tana goge hawayenta ta fice daga falon duk jikinta a sanyaye daga abba har dadi da suka hau bala kallon ina da ke ta zagaye a falon suke har daga ƙarshe ta da tsaya cak waje ɗaya ta juyo tana kallon su sai kuma ta rushe da masanancin kuka tana nuna su ta ce amma Allah ya ɗani daga da ‘ya'ya, waye kuma mujahid Allah na tuba, to wallahi kafin ta da gidan nan cikin minti kalilan aurware auren nan. Don jika ta ba rasa mani ma za ta yi ba, ba amince da auren nan ba kun cuce ne kun cuci amanata, kun kun ja mana fushin Ubangiji a gidan nan yau, lalacewa ta samu ‘ya'yana ni asabi, sai kuma ta fashe da kuka ta ce, tunda uwata ta haife ni ban taba ganin haka ba. Umma ma ta fashe da kuka mai taba zuciya ta ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku na lalace ni rikayya, dama mujahid ɗina ake ban sani ba, dama ɗana aka haɗa aure da iman. na mutu na lalace kuka ta ke sosai ba na wasa ba ta ɗaura hannu a ka kai ka ce 'uwar ta ce ta mutu ba abba kaɗai ba dadi gaba kan kansu ya ɗaure da yanayin da kowa ya shiga abin sun koyar da kanshi yana ma ya ma rasa abin da zai ce ina ta zauna kan kujera ta ƙara fashewa da wani sabon kukan ta ce idan ba a raba auren nan ba yanzu nan ni dai zan ce na barku da Allah in yi tafiya ta Kano Amadu da Buka Bala da bala ɗan tsoti zan je in zauna abba ya ɗago yana kallonta lokaci ɗaya mut ɗinsa ya canja ganin yadda inna take kuka umma na jin abin da inna ta ce ta tsayar da kukan da take har saman jikinta na bari ta ce tana kallon sa ba ta ji me zai ci a hankali mujahid ya zame hannunsa daga fuskarsa da ya rufe yana kallon umma da idanuwansa da suka rini mikewa bai ya wuce bedroom ɗin shi ba tare da yayi wani tunani ba mujahid ya bi shi da kallo lokaci ɗaya mike ya fice daga falon ba tare da kowa ya kula ba mama Hadiza ce kawai ta bi shi da kallo sai ga abba ya fito rike da takarda da biro tunda umma take bata taba sanin akwai abuwar shi samun nutsuwa ba sai a wannan lokacin da ta ga abin da ke hannun abba ko da relief na ciwon nata ne ta sanya ɗan rago, wanda ta ji daɗi ba sosai ba ba su kaɗan ba a bekalin da mujahid ke zaune kafin ya wuce ɗaki ya ce ina mujahid ɗin da sauri umma ta juya tana kallon da rashin ɗin ta ce gashi nan alhaji zaro ido ta yi ganin babu shi a wajen da ƙarfi umma ta ce inna lullahi, wa inji'un ina yake sai kuma ta miƙe kusan a guje ta fito falon ina ta fashe da kuka tana kallon inda yake zaune kafin ya fita ta ce to me yasa ya fita ga takarda da biro ka ɗauko me yake nufi da tafiyar da ya yi da auren 'yar mutane a kan shi to wallahi ka bi shi amadu maza ku bi shi Abba da ya kasa cewa komai har sannan yana tsaye da takarda da biro a hannun shi. Yana kallon bakin kofa da mamakin fitan da Mujahid ya yi. Safina na zaune a kamfon ana ta faɗin salad ana ta haɗin salad sai murmushi take ita kaɗai tun bayan da ta ga iman ta fito falo ta wuce apartment ɗinsu da sauri kamar wacce aka kora sai dai fuskar ta a rufe yake ba ta ga yanayin fuskar ta ba can kuma ta ga ammi ita ma ta fito ta wuce apartment din nasu ita ma dai wani gani ganin fuskar ta yi su ba wani ganin fuskar ta yi sosai ba don sauri take sai kuma ga anti ta fito babu walwala ta nufa apartment ɗinsu daga ƙarshe dai mujahid ne ya fito kansa a ƙasa ya nufi gate ta miƙe ta bi bayan shi da sauri fuskarsa ɗauke da damuwa ta ce diya wai me ke faruwa ne ina jin ƙananun 'yan maganganu wai kamar an fasa auren imani me yake faruwa bai tanka mata bai sa da sauri ta dinga bin shi tana kallon idan shi da mamaki ta ce wai kuka kake mujahid murmushin da bata taba sanin sa da shi ba ya saka mata hankali ya ce ba haka ba ki je ki ci gaba da aikinki sosai ta ji daɗin murmushin da mujahid ɗin ya mata saboda ita dai tunda suka yi aure da ƙyar idan ta taɓa ganin ko da murmushin shi ta mayar masa da murmushin ta ce to diya amma dai akwai bikin kuwa har yanzu na ji sai ƙananan zance ba ake wai kamar sadiq ɗin ya ce ya fasa still tafiyarsa yake ce akwai biki ki je ki ci gaba da abin da kike bai jira cewar ta baya fice daga gate ɗin gidan kamar dai wanda ake jira a waje saboda saurin da yake ya shige motar sai of off road safina ta bi motar da kallo tana murmushi sannan ta juyo ta dawo cikin gidan Umma ta hango tana tahowa kusan a waje a rikice Umma ke kallonta ta ce, Safina ya fita gidan nan ne, kin ganshi. Da mamaki Safina take kalanta ta ce lafiya me ke faruwa waye fita. Gaban ume mugun faduwa ta still tana kallon Safina zuciyar na bugawa. Safina ta ce wai me ke faruwa cike da ƙarfin hali umma ta ce a dama sako zan bashi. Safina ta ce ya wuce a mota yanzu umma ta saki wani salati ba tare da ta san ta yakan ba ta fita gate ɗin da sauri. Safina ta fita da kallon mamakiyar titi sai da umma ta tafi. Babu hijab ko za ta ga mujahid amma babu alamar sa ta fashe da matsanancin kuka na tashin hankali ta ce. To ina kuma ya tafi bai tsaya ya rubuta takardar ba ne ga gayya. Sai kuma ta juya da sauri ta koma gida tana goge idanta. Wayar Safina da ke zaune tsakar gida ta amsa za ta zaga bayan gidan da sauri. Safina dai sai binta take da kallo a zuciyarta kuwa tunani take to me ke faruwa kuma da matar nan ta ruɗi haka ko dai an ɗaura auren ne bayan tabbatar musu da aka yi ba za a yi ba kuma su ma sun ga alamar hakan ita dai ba wannan ba murmushin da mujahid ya mata ne ya tsaya mata a rai ta ɗan yi murmushi sannan a tunaninta tunani take me za ta girka mai yau na musamman idan sun koma gida umma na zagawa ta dalin nan ba mujahid hannunta na rawa mujahid da ke driving ya kasa kwantarolin ɗin hawayen da ke sako mishi ya lokacin ya kalli wayar ganin safina ya ɗan yi murmushi ya ɗau wayar ya katse sannan ya kashe wayarsa gaba ɗaya ya ajiye salati umma tarabka jin an kashe wayar Tasda ta sake kira ta fashe da kuka ta ce, Aini na shiga uku na banu na lalace, me hakan ke nufi? Ba shi da caji ne ko me? Hannun tana rawa ta sake kira amma a kashe ta zaman dirshan a ƙasa tana shashshika. Ta ce kila dai ba shi da caji ne, amma da ya san takarda a ɗaukowa a ɗaki da ba zai wuce ba sai ya tsaya. Ya rubuta musu. na san ban sani ba ne cikin rawar murya take maganar ta dalin ɗin nan ba hajiya saude da har ta haddace nan ta ta kai kunne hajiyar saude na dagawa umma ta sakar mata wani kuka da karfi ta ce saude na shiga uku abu bai yi ba saude da na san za a yi haka da na bar ɗan bulasawa ya auri tsinanniyan nan wallahi ni yanzu ma sai in taho ki raka ni mu koma gun mutumin ya warware abin yaron ya ta hankalin shi ya zo su yi aure sau da da yaron ya ce musu da yaron ya ce ya fasa auren sai wai ahmad ya sa aka ɗaura ta mujahid dina mujahid ba saudi da ɗana mujahid aka ɗaura auren akan take ta maimaitawa da wannan sauran ciwo 'yar wajen aisha saudi take rikicewa da tashin hankali ya ce sau da ta dinga cewa Mujahid kuma. Mujahid ba kika ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mujahid ɗinki? Mun shiga uku raƙayya Mujahid kuma. Umma na kuka sosai ta ce wallahi shi Saudi ko Safina ban yarda na gaya ma ba ban sanya za ta ɗau wannan labarin da nake ji ba. Daya ma fi mutuwa ta ciwo da auren nan da Ahmad ya ɗaura da ɗan ciki na da mamu dama mutuwa na yakan bai faru ba wayo sau da ya zama bai ganni ba gani nan fitowa mu koma gun mutumin nan a warware komai na haƙura duniya da lahira ma sawon da kanshi ne ke son auren iman wallahi na haƙura Allah ya ba su zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba gani nan fitowa sau ai lokaci bai kure mana ba da sauran lokaci bata jira cewar sauda ba ta katse wayar tana kuka kamar ranta zai fita ta ɗawa ta sa hannu a ka da ta tuna safina sai ta ji ta ya tsinke har ranta take jin dama da gaske mutuwa ta yi da wannan bakar rana da take gani wai ɗanta guda ɗaya take ji take alfahari da shi aka ɗaura ma aure da 'yar maƙiyarta wato sauran ciwo haɗe kai tai da ƙasa tana kuka tana cewa ya Allah ka sa mafarki nake ba gaske ba Allah ka warware wannan auren kada mutu wayo Allah ka dube ni sai kuma ta miƙe kamar mahaukaciya ta shiga gidan ta kicin